وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون kuma ba ku kasance kuna ɓoyewa ba a lokacin da kuke yin saɓon Allah a duniya yadda jinku da ganinku da fatunku ba za su yi muku shaida ba saboda ku ba ku yi imani da hisabi ko uƙobar Allah ko ladar Allah bayan mutuwa ba kai kun yi mazatan Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuka kasance kuna aikatawa ba kuna ganin ma abin ya ɓuya gare shi don haka kuka ruɗu.